بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد jama'a masu girma masu kallonmu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan zaure mai albarka a cikin tashar alwilaya tv hausa kuma kamar kullum kamar kowane mako eh, mustapha said ibrahim ne zai jagoranci shirin a cikin wannan zaure wato wanda ake magana akan abin da ya shafi magada annabawa inda kuma muna tare da sheikh harun abdulsalam wanda shine malamin da yake mana bayani a cikin wannan shiri a duk mako akaram kallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barka da zuwa malam barka malam ahlan wa sahlan ku da zuwa to masha Allah to masu kallon mu kamar yadda aka saba kafin mu tsinduma cikin shirin kai tsaye za mu kuma mu ɗan karɓi wannan saƙo sai ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu. Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa, tunatarwa da faɗakarwa. To masu kallon mu barkanmu da sake dawowa daga wato saƙo da muka karɓa. wato idan ba a manta ba shi shirin magada annabawa shiri ne da yake warware mana shubuhohi a cikin aƙidun shi'a kuma in ba a manta ba wato muna cikin asali na biyar wato a cikin ma'ad a cikin usuluddin inda malamin yake mana bayani akan abubuwan da suka shafi shubuhohi to mun tattauna batutuwa daban-daban kuma insha'Allah yanzu za mu koma ga malam domin ya dan yi mana yar kulasa wato zaman makin da ya gaba mana abubuwan da muka tattauna a cikin shafa'a din musamman abin da ya shafi ta'asirin ceto da kuma sharaɗan wato da sharaɗanta da maganganun malamai da suka yi akan ita shafa'a din insha Allah za mu koma gare shi domin mu shiga cikin shirin kenan kai tsaye akaramakallah mu ne muku dai barka da zuwa barka malam masha Allah malam za mu so wannan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 سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد نعم مال مصطفى كما يندى أكوكا غباتر نعم. منا بياني نعم أبن شاهي أصول الدين نعم كما مي بيان أصلي نبير وطن وندي كيشيني معاد وطن مكوما كينا كما مي بيان sashen matsaloli wanda suka shahe wannan asali din na biyar kuma mhm. daga cikin matsalolin muka tattauna kuma mu gushe muna tattauna a cikin su ita ce matsala ta shafa'a wato matsala ta ceto kuma abin nan bayanai daban-daban sun gabata game da abin da ya shahe ma'ananta hakikaninta waɗanda za su yi ceto da waɗanda za a ceta da kuma muwasafatikin su masu ceto da kuma abinda zai mai da shi watan kenan mashfu lahu wanda za a ceta abinda zai mai da shi ahalin ceto mhm. eh, da ma sauran sashen bayanai wanda muka gani musamman bayanan da muka karanta a cikin littafin al'aqidatul islamiyya na ayatollah ja'far subhani hafizahullah mm. wanda ya yi bayanin matsaloli masu muhimmanci sun gaske daga ciki sashen shubohi wanda suka aka a game da asalin ceto da kuma yiwanta da kuma tabbatuwanta a cikin addinin musulunci mhm. to samu so ya zamanto kenan mun kulasan shigan abin da ya gabata da ma eh, tafsilin sashen matsalolin da muka bayyana game zamanto kenan mun shiga game da abin da ya shahi ishkalati da kuma shubuhoyi wanda aka tsarraha game da abin da ya shahi wannan matsala din mun yi ishara kan cewa wannan matsala tana daga cikin matsaloli masu muhimmanci sosan gaske wanda kuma aka yi bahasi a kansu a cikin littafai na aƙida na musulunci bangarori guda biyu duka da shi'a da sunna mhm. kuma mun yi ishara kan cewa lallai babu wani saɓani a cikin musulmi akan haka kuwanta akan cewa lallai akwai ta kuma za ta tabbata sai dai akwai saɓani zai kasance kenan janibin abin da ya shahi tafasil kinta ko wasu juz'iyat wanda suka shahi wannan matsala din wanda kuma abu ne tabi'i mun ishara kan cewa ya hakan zai samu asali kenan daga eh, ya fahimtar da ake ma ayoyin alkur'ani masu girma mm. hakanan kuma da sashen ruwayoyi na masu mai alaihi to amma dai ana da ittifaki kan cewa lallai akwai ceto kuma sannan wanda za su yi ceto ah, annabawan allah subhanahu wata'ala a imma shahidai mm. sauransu sauransu kan bayanan da muka gabata Ah, sannan kuma wanda za su za a ceta dole za su kasance kenan su ma muwasafa ɗin su zai kasance kenan ba ma'abuta shirka ba ne sannan ba makiya manzanni ba ne da iyalan gidan tsarkaka mm. da dai irin wannan bayan da su gabata to mu ishara game da abin da ya shahi eh, sashen abin nan tunani na wasu jama'a daga cikin musulmi kan bangaren tunanin salafiya da mm. kuma wahabiya game da abin da ya shahi mm-hmm. matsalan ceto wanda kuma su kamar yadda muka ishara suna ganin cenan eh, neman ceton wani daga cikin annaban Allah subhanahu wata'ala ko kuma manzanni mm. da unwanin wannan kira din da muka yi ishara shanin addu'a suna ganin kenan zai zama to shirka na'am kamar ka ce misali kamar yadda kuka yi bayani ya wajihan inda Allah na inda Allah suna mm-hmm. ah, ganin kan cewa hakan din yana da mushkal mm-hmm. sannan kuma sun yi istinadi da wasu ayoyi da abin da ya kama da haka na'am don da a wannan lokacin da muka yi ishara mun yi dan ba da ansa akai mm. eh, nan gaba mun kai bayanan ishkalat za mu ishara akan shi na'am sannan kuma mun mun gani akan cewa eh, kadiyar shafa'a dole za ta afku ne yaushe mhm. watan kenan zai kasance wannan zarfa din da shafa'a za ta kasance za ta kasance kenan mhm. ran tashi alkiyama kamar yadda muke gani cikin misali wannan aya din ke cewa wattaqu yawman mhm. la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atu ka wanda ya nuna wani rana ne wanda zai zo wanda wata rai ba za ta saka wata rai ba da wani abu hakanan kuma za a karɓi cetowa mm. wani rana ne wannan rana ran tashin kiyama wannan ya nuna kenan ran tashin kiyama zai kasance shine zarf mm. na shi wannan ceto sannan kuma mun gani akan cewa muhallul kalam watan abin da muke bayani akan shi zai kasance kenan dole ah, game da iskat ɗin zunubi watan ma'abuta zunubi su ne za a ceta mm-hmm. ta hanyar yafe musu waɗannan zunubai hakanan kuma ko ta hanyar haffafa musu ukuba ko ta hanyar hidda su cikin ukuba kwata-kwata to wannan kuma za mu iya ganin shine zahirin abin da zaman da ya gabata mun ishara kan wannan ta hanyar ambaton wasu ruwayoyi mm. eh, sabanin tunanin da yake tahiya akan cewa misali al'amarin ceto mm-hmm. ba kamar yadda jamhurin musulmi suka fahimce shi ba misali kamar abin malaman mu'tazila mhm. su suna akan cewa ma'anan ceto yana nan kenan ɗaukaka daraja ne na muminai mhm. bayan ya maganan abin kankara zunubai ba ne ko kuma yafa zunubai to wanda muka nuna wannan sabanin tunani ne na jamhurin musulmi mhm. sannan kuma za mu iya ganin kenan sabanin zahiri da kuma sarihin nasosi na alkur'ani da kuma sunna na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da malamai suka ishara nan wankan cewa su musulmi suna da ikhtilafi ikhtalafa almuslimuna fi asari shafa'a mhm. kutun janibi abin da ya shahi ta tasirin shafa'a wani irin tasiri ne gare ta ita shafa'a da ita ceto mhm. shin tasirin ta janibin kankara zunubai ne ko kuma janibin daga darajoji ne wanne ne daga cikinsu mm-hmm. hal huwa hattu zunubin muznibin shin zunuban masu zunubi ne wa isqatil iqab anhum ko kuma tun sauke masu uquba aw huwa ziyadatu thawab wa raf'u darajatil mu'minin ko kuma mm-hmm. ana nuhin eh, karin lada ne da kuma ɗaukaka darajoji ga watan kenan su mumine mhm. suna ce wafani ko mazhabul mu'tazila su nazariya na biyu kan cewa ah, ceto yana nufin kenan ah, ƙarin lada da kuma daga darajar mumine wannan nazariya wannan tunanin zai kasance kenan na mazhabin mu'tazila su suka su ne suka a akan wannan ra'ayi cikin firak na addinin musulunci أما والأول هو مذهب جمهور المسلمين وهذا هو الحق ma kuma ra'ayi na harko nazariya na harko kan cewa yana nuhin kenan kada zunubai ne da kuma yafe zunubai da kuma gafarta zunubai da kuma ɗauke ukuba wannan shine nazariyan jamhur kan musulmatan mafiyan musulmi sauran shi a ko suna sun ta akan wannan tunanin yawan malamai na musulunci dai sun tafi akan wannan nazariya din ma'ana kankare zunubi da yafewa da daga daraja na'am wannan kuma shine abin da yake gaskiya mhm. kuma malamai sun kawo dalilai daban-daban game da abin da ya shahi wannan tunanin mhm. idan zaman da ya gabata mun ishara sashen ruwa da aka ambata alal misali kan cewa mafhum din shafa'a lallai idan mutum ya yi duka ya nazari cikin wannan ruwayoyin zai fahimci cewa baya da wani ma'ana illa kawai zaman to kenan ka da ainihin watan ukuba ne watan sauke ukuba ne da azaba daga su masu zunubi mm. sannan kuma na biyu zan iya ganin kiyan abin da aka nakalto daga shi manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa idda khartu shafa'ati Eh, li ahlil kaba'ir min ummati na'am cewa yayi yayi tanadin ceton shi na'am ba abota kaba'ir a cikin masu manyan zunubai masu manyan suka mutu ah, cikin wani yanayi misali na cikin wasu zunubai wasu kaba'ir mm-hmm. kuma ba su tuba ba a kansu har bar duniya wannan zai kasance ceto kenan a cikin haƙƙin waɗannan mutane mm-hmm. sannan kuma da magana da yake cewa inna allaha yukhriju qauman minan nar bi shafa'a Allahu akbar Allah ta'ala zai fitar da wasu mutane daga wuta ta hanyar ceto mm. kaga duk wannan ya nuna mana kenan maganan eh, sauke ukuba ne da kuma yafe zunubai da kankara zunubai mm. ba maganan karin lada ba ne Hukun mm. kuma daga daraja kamar yadda su zila suka faɗa sannan watan kenan abinnan dalili na uku wanda suka bayyana inna shafa'ata hiya lil muhtaj allazi huwa al fasiq mhm. ita ceto za ta kasance ga wanda shi yake bukata ne mun shara kan ko wanda ba su bukatan ceto kwata-kwata mhm. waɗanda su ba ahalin kaba'ir ba ne mhm. duk da ko suna da ƙananan zunubai kuma wannan ƙananan zunubai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe su kuma wannan shine ceton da Allah ta'ala zai musu to amma akwai wanda suna bukatan ceto mm. kuma wanda suke kenan ma'abuta kaba'ir wanda suke cikin fisk wanda misali mutum zai zama to kenan ah, ya hita daga ta'a na Allah subhanahu wata'ala ya kabin wasu manya-manyan kaba'ir irin wannan shi to kenan ya cancanci ceto mm. amma ba mumini ba wa ammal mu'min al-mustagni fa shafa'atu lahu abas amma mumini wanda yake asasin ya wadatu daga wannan mm. in ana maganin ceto kenan a cikin haƙƙin shi zai kasance kawai wasa ne ake mm. saboda misali baya da wani mahalli a haƙƙin shi shi ba ahalin ka bayar ba ne shi ba fasiki ba ne saboda ka baya bukatan ceto mm. sannan kuma ishara game da abin da ya shahe eh, falsafan ceto kan cewa wasu suna kasa gane falsafan ceto suna kasa gane hikimanta a sassan me yasa aka shar'anta ta sannan me yasa za ta kasance a cikin haƙƙin wasu da wasu sun bijiro da mm. shikalata da kuma ta sa'ulata daban-daban game da wani mm-hmm. an ishara kan cewa malamai sun ishara kan cewa ɗaya daga cikin eh, hikimomin shara'a ceto shine zamanto kenan akwai wannan samar da wannan sa rai da wannan fata na samun tsira da kuma samun sa'ada ran tashi alkiyama a cikin sha'anin su wanda za a ceta watan kenan wannan zai za su ya zamanto sun karkata ya zuwa ga gyara da ainihin watan dogewa akan sabo da kuma kauce hanyar Allah subhanahu wa ta'ala mm. to idan mutum ya ji cewa akwai ceto Eh, ya kasance yana da tauhidi ya kasance ya iman da nubuwa sannan kuma ya iman da makoma sannan kuma ya iman da jagoron addinin Allah subhanahu wa ta'ala hmm. amma kuma yana aikata wasu kaba'ir kuma hmm. hayabar duniya bai tuba a kansu ba hmm. to wannan zai shiga babin ceto kin an in ya san da cewa akwai ceto wannan zai sa ba zai yanke wannan alakan shi ba kwata-kwata da Allah subhanahu wa ta'ala ba gaskiya ne hakanan ba zai yanke alakan shi kwata-kwata ba da annabawan Allah subhanahu wata'ala ba ko mm. kuma a'imma hakanan kuma sauran ayyuka da yake na ta'a ba zai basu ba kenan wannan shine sarai da kuma eh, neman tsira wanda zai raya a cikin zuciyar shi wanda yake ma'abucin wannan sabo din mm. ɗaya daga cikin falsafan shara'ata mm. alhali abin a ce babu ita mm-hmm. wannan zai iya sa masa ya'as gaskiya ne zaman ya bi tsammani daga rahama Allah ta'ala kwata-kwata ya ga cato to shi inda har wuta zai taito mm. me zai sama ya zaman ya kiyaye sauran alaƙoƙi mm, gwanda ma ya daina ya bar komai ma kwata-kwata mm. shi kenan san cewa ga hanyar da ya taito kaga wannan kuma baya da wani tasiri mai kyau a cikin rayuwar shi wannan hurkuken na biyu samar da alaƙa ma'anawiya tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bayan sakanan kuma tsakanin su bayan Allah subhanahu wata'ala da kuma waliyan Allah subhanahu wata'ala saboda ma da mutum bai da wannan alaka misali hmm. bai imani da annabci ba bai imani da jagorancin jagorori na gaskiya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ayyana to zai zama to kenan bai iya samun ceto amma in ya kiyaye wannan alaka din mhm. zai zama to ya cancanci ceto kenan wannan alaka din ba za ta rushe ba kenan samar da wannan alaƙa ma'anawiyya tsakanin shi wanda za a ceta da kuma waliyan Allah subhanahu wa ta'ala za su ceto mm-hmm. to wannan yana daga cikin falsafan da kuma hikma na shara'a a ceto sannan kuma abu na uku wanda aka ishara a kan shi kan cewa misali mm. himmantuwa da silsilan watan kenan masu ceto da kuma samar da kusanci zuwa gare su tun kenan mutum zai ga cewa ya himmantu da wannan silsila mhm. ta imamanci al-misali da nubuwa mhm. hakanan kuma da tauhid mhm. ya imani da wannan silsila ya imani da Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne ya imani da cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa da sakonsu ya imani da cewa annabawa sun nasaba wa siyansu bayansu mm. imani da wannan silsila ɗin na bayan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tamassuki da su shi ma zai zamanto kenan wani abu ne wanda shi wanda zai cancanci ceto ya himmantu da su ma'ana rike su a matsayin jagoro da Allah ta'ala ya tunda ya san ta hanyar mm. su ne kawai zai iya samu wannan ceton mm-hmm, alhali da a ce misali ba ceto to ba wani maganan riko da waɗannan wannan silsila din na jagoranci din na masu ceto mm-hmm. to kuma wannan shine kenan zai sa ya to kenan a ƙarshe ya samu ya dace da ainihin watan wannan taimakon da Allah subhanahu wa ta'ala zai wannan lutfi na Allah subhanahu wa ta'ala da zai ta hanyar ceton shi ta hanyar waliyan shi bayan shi managarta mm. ka kenan ba shakka don waɗannan abubuwan da aka ambata suna daga cikin abubuwan da suke bayyana hikima da kuma falsafa mm. na shara'a ainihin watan ceto da kuma abin da ya shafi eh, al'amarin shafa'a to kuma haka janibin abin da ya shafi sashen abubuwan da za su iya tabbatar da ita ceto da kuma nuna cewa lallai eh, dole ya zamanto an same ta janibin da muka ishara kan shi janibin tarbiyya kan cewa tana da janibi na tarbiyya wannan mhm. janibi na tarbiyya shi zai sa kenan ya zama to kenan mutum ya itirafi da nizami na Allah subhanahu wata'ala kan cewa Allah subhanahu wata'ala samamme ne kuma kadaice ne mhm. kuma ya aiko annabawa kuma ya aiko sako sakonni ta hanyar wannan annabawa mm. sannan kuma wannan sakonnin sun kunshi shari'a na Allah subhanahu wata'ala da nizamin rayuwa a musulunci mm. daga Allah subhanahu wata'ala sannan bayan annaban Allah subhanahu ta'ala akwai imamai su da za su jagoranci al'umma hmm. duk wannan kana iya fahimtar shi a matsayin wani nizami na addinin musulunci itikadi da irin wannan nizami yana da janibin shi na tarbiyya na musamman wanda yake gadarwa mm-hmm. yake bari da tasiri a cikin zuciyar wanda yake itikadi da wannan nizami din to ba shakka kuma wannan ga wanda ya fahimci al'amarin ceto ko da ko ya kasance kenan Eh, shi mai sabo ne kuma yana daga cikin wani sun cancanci ceto zai zama toke kenan ya amfana da wannan janibi din alhali inda ya kasance kenan bai yi imani da wannan nizamin ba mm. zai zama toke nan kwata-kwata ya yi watsi da duk wannan nizami din kwata sannan kuma ya zama toke nan babu wani tasiri wanda ya samu zai iya samu na tarbiya eh. ta hanyar wannan nizami din mm, ballantana har iya kaiwa ga gaci eh, da yake bukata to wannan kenan nuna mana irin abin nan hmm. muhimmancin ceto da kuma daruran samuwanta da kuma irin matsayin da za ta iya kasancewa kenan tana da shi a cikin addinin musulunci da kuma irin matsayin da za ta iya samu zuwa ga shi kan kanshi wanda za a ceta wanda yake itikadi da wannan ceto. Mm. kenan kwata-kwata su wanda suke ganin cewa ba su ga wani dalilin da zai sa bai zama to an sharra a ceto wanda sun gafala ya zuwa ga dukkan waɗannan nukutoti da muka ambata wanda kuma su itikadin su da cewa misali babu ceto wannan zai sa ya zama to kenan mutum ya gafala da dukkan waɗannan nukatikin kuma ya zama to a ƙarshe mm. ya kama hanya na rashin arziki gaskiya ne wannan zai zama ta gaba ɗaya zama ya asarar duniya shi lahira shi wani ya rasa imaninsa gaba ɗaya na to wannan kenan hmm. sai kuma hannu abin da ya shahi bayanai na malamai wanda suka yi ishara game da ainihin watan ceto hmm. al misali muna iya ganin bayanai kamar daga cikin malamai na makaranta na albert alaihi musallam hmm. irin su sheikh mufid rahmatullahi ta'ala alaihi نعم. شي ما بياني كان شوانا اتفقت الإمامية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكب الكبائر من أمته جاء إمامية ثم كانت أتعلمت البيت عليهم السلام سنة الاتفاق أكن akan للي lallai صلى الله عليه وآله وسلم زي zai yi ceto ran tashar kiyama ma wasu daga cikin kenan masu aikata kaba'ira cikin al'umma shi mm. hakanan kuma wa anna amir al-mu'minin salam ya shafa li ashabi dhulum mashi'ati hakanan suna da ittifaki wato imami akan cewa imam ali alayhi salam zai cece wasu jama'a daga cikin eh, yan shi an shi wanda suka cancanta ceto kenan hakanan wa anna a'immata ali muhammadin sallallahu alaihi wa ali yashfa'una kazalik hakan limamai da sauran limamai na iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam su ma mm. za su yi ceto watan kenan wayun jillahu bi shafa'atihim kathira min al-khati'in mm-hmm. hakanan kuma ta hanyar ceton su Allah subhanahu wata'ala zai tsiratar da dewa daga cikin masu kura kura wannan imamiya suna ittifaki akan shi mm. amma ya ishara ga matsalabin da muka ishara a kan shida zukan ce wa ajma'atul mu'tazila ala khilafi zalik su mu'tazila su suna da jima'i akan sabanin haka wanda makaranta ta albait alaihi musallam hmm. ta tai akan shi wa za a mata za'amat anna ta rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm. lil muti'in hmm. sun mu'tazila sun tai akan cewa ceton manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai ga masu ba ne ga masu ta'a ne duna al'asin mutum ba wanda suka saba Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu la yashfa eh, fi mustahaqqil iqab min al a ajma'in kuma sun da akan cewa duk wanda ya cancanci ukuba mhm. ba wani magana wai cewa zamanto kenan an cice shi an mhm. haka kenan wannan ya nuna maka karar kan cewa in kaji mutum yana inkarin cewa ba maganan ceto mm. kuma ya fahimce ceto da wannan fahimta din na cewa a ah, mm. karin lada ne ko kuma daga daraja ne ga su mm. muminai to za ka fahimci mazhabin shi mm. shi ba mu'tazile ne misali ba ka isa shi cikin abin nan makaranta ta ta imamiyya ta albert alaihi musamman saboda su ba haka suke itikadi ba sannan kuma daga cikin malamai na makaranta na albert alaihi musamman akwai sheikh atusi mm-hmm. rahmatullahi ta'ala alaihi shi ma ya ishara kan wani yana cewa haƙiƙatu shafa'a indana yana cewa hakikanin ceto a gunmu ah, yana cewa an ya kuna fi iskatil lmudar duna ziyadatil manafi mhm. a gani yana cewa hakikanin ceto a gunmu watan kenan a gunmu imamiya suna a shari'a hmm. shine ya zama to kenan ceto da ma'anan iskat din mudar watan mhm. kada abin da kenan zai zama to kenan yana cutarwa ka da kawar da ukuba dauke ukuba dauke azaba duna ziyadatil manafi tun kenan ba ba karin manafi ba ba karin lada ba ko daga daraja kamar yadda su mu'tazila suka ta akan shi sana yake cewa wal mu'minuna indana yashfa lahumun nabi sallallahu alaihi wa alihi mm. wato kenan a gunmu annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance kenan ya cece su mhm. eh, fa yushafi'uhu Allah sannan kuma Allah subhanahu wataala ya zamanto ya karbi ceton shi a cikin haƙƙin su wannan mu'minai din eh, wa yusqit biha al-iqab zai zamanto kenan Allah subhanahu wataala ya sauke uquba ya kada uquba eh, anil mustahiqin daga waɗanda ainihin watan suka cancance kenan wannan uquba mhm. a ganin min ahli sirat mutum daga cikin ma'abuta sirat wani suna akan hanya madaidaici hmm. sun imani da Allah subhanahu wataala sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun imani da jagoron Allah subhanahu wataala sun hmm. imani da makoma amma kuma sun suna irtikabin kaba'ir sun mutu ba suna dan manya-manyan aikata manya-manyan eh, zunubai hmm. to haka ne yace limaru ya min qawli sallallahu alaihi shi ma istilali da wannan hadisin kanta mhm. saboda abinda aka ruwaito daga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iddakhartu shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati mm. na dakata da na boye shi cetona ga ma'abotan kaba'ir mm. cikin al'ummata na yi tanadin cetona mm. na ajiye cetona saboda ma'abutan kaba'ir daga cikin al'ummata ka shi shi ke cewa wa shafa'atu inda sabatat indana mhm. ceto ta shi wato na sheikh sai ke ne ke bayani yana cewa ceto ta tabbata a gunmu mhm. lin nabi sallallahu alaihi wa alihi mm. wa kathirun min ashabi hakanan kuma da yawa daga cikin sahabban shi wa li jami'il a'immatil ma'sumin alaihi wa kathirin min almu'minin muminin as-salihin mhm. kenan ba ma kawai annabawa ba ba sahabbai ba ba ma yi ma'ana albert alaihi mm. da yawa daga cikin salihan allah subhanahu wataala bayan allah subhanahu wataala za su yi ceto wannan kenan shine aqidan mu game da abin da ya shahe ceto mm. sannan kuma za ka yi ganin bayanai akwai na ainihin watan malamai na ahlus sunna ok ma'ana bayanan da suka yi suka biyo baya daban-daban kenan na'am suka yi game da abin da ya shaye ceto mhm. za ka yi gama irin su alqadi iyad na'am yana daga cikin malamai na ahlus sunna shi ma yana yana maganan cewa bi jawab ya ya nuna kenan ah, ce abin ake cewa ahlus sunna sun ta akan cewa ah, ya ceto ya halatta Aklan wata wani abu ne wanda yake bai samu hankali ba hmm. a hankalce ana iya fahimtar halaccin ceto kan cewa wani wanda yake ma'abucin zunubi ya mhm. samu ceton wani wanda yake bawa na Allah subhanahu wa ta'ala shagam hmm. sannan kuma wajabcinta shi ma ana iya samun misali hmm. ayoyi wato bi sarihil ayat wa bil khabari sadiq hakan sarihin ayon alkur'ani sun nuna ma'ana wanda suka ba da labari akan shi ceto hakanan kuma bayanai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam mm. hakanan yana ishara kan cewa qad ja'at al-athar allati balagat bi majmu'iha at-tawatur bi sihhati shafaa fil akhirah akwai dewa daga cikin akhbar wanda athar mm. wanda suka zo wanda gaba haɗin suna da tawatur bai sun kai haddin da bai yiwa zamantowa a ce a karyata su mm. akan ingancin ceto a ranar tashar kiyama limon zunubin mu'minin ga wanda suke ma'abuta kenan zunubi daga cikin mu'mine waqad ajma salafu salih alaiha ma ya tabbata cewa misali salafu salih mhm. sun suna da ijma'i akan haka shine wannan sharan da muka yi kan cewa ba a da sabani duk musulmi ba su da saɓani kan ci akwai ceto sai dai misali game da abin da ya shahe juz'iyat kinta hmm. tafasil kinta ma'ananta hmm. hakikaninta nan wanda zai hmm. zama to an samu sabani kaga lokaci ya eh ana nuna mun agogo to insha Allah sai sai za mu tafi hutu idan mun dawo sai mu komo a gare insha Allah to masu kallon mu fatan Allah ya amfanar da mu abubuwan da muka ji da ah, wato gwalagwalan bayanai daga wajen malam insha Allah lokaci yayi da zamu tafi hutu idan mun dawo za mu koma ga malam domin mu ɗora a inda muka tsaya sai ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu to masu kallon mu barkanmu da sake dawowa daga hutu da kacice da muka tafi kuma muna taya al'ummar musulmi juyayi da yake a irin wannan rana ne ko kuma rana ta gobe da ke canjin yanayi lokaci ya dan canja ba lokaci ba kai kwanaki ana dan sabon eh, an dan samu sabanin kwanaki misali ranar takwas ga watan shawwal wato wahabiyawa salafawa suka rushe kabarurrukan imamai a baki'a to muna ta yi al'umma musulmai juyayi a irin wannan rana kenan Eh, da fatan allah ta'ala ya isar mana insha Allah za mu koma ga malam domin mu dora a inda muka tsaya na'am muka lau muna magana akan abin da ya shafi ceto kuma mun gangaro wajen ijma'i na malamai yadda kuka yi ishara ma'ana salafu salo sun haɗu akan cewar ceto yana nan babu abin nan ɗinsa babu canji to kuma sai muka tafi hutu za mu so mu dora inda muka tsaya mm. kenan wannan shine isharar da muka yi na cewa lallai babu sabani tsakanin musulmi game da amin da shahi ainihin ceto an um, cewa akwai ceto sai dai sabanin da ake samu na fahimta na wasu tafasil ko kuma juz'iyat ko mm. hakikanin ma'anan kenan ceto za a iya samun sabani kamar zuwa abin da muka gani bangaren mu'tazila mm. su sai ta akan cewa ma'anan shi irin ceton da ake nuni shine zaman to an daga karin lada ne ko daga mm. daraja mm. sabanin abin da kuma makaranta ta imamiya da sauran malamai na harsuna sunna sun ta akan cewa yana nuhin watan kada abin nan ne ukuba da kuma yafe laifuka na shi ma'abucin kabira Allahu akbar to ka kenan wurin kenan da karshe dai don an imani da ceto amma dai mm, kawai mana a jizu'iya din ne aka dan samu sabani aka dan samu mm. ko kuma misali wane ne za a nemi ceton shi mm. wanda shi kuma za mu iya ganin bangaren su wahabiyawa su ma irin shikalatikin da suke bijirwa da shi kan misali inda idan ceto zo da ma'ana addu'a kamar mm-hmm. abin da muka gani kan kan misalin a ya waje han inda Allah ishfa lana inda Allah mm. mm. suna ganin kenan in har ya zamanto kenan ya riga ya mutu ya bar duniya mm. to baya da wani ma'ana kenan ya zamanto an nemi ce ceton shi zai zamanto ma shirka ne ko shine suke cewa idan ka je kabari misali ka je wajen kabarin wani bawan ko annabi kana neman kana tawassuli da shi kana mm-hmm. addu'a sai ce kayi shirka ittifakan shine abin da mm. su suka ta akan shi na ganin kenan su wanda suke mutum ya mutu yana cikin kabari su aka baya da wani amfani mm. baya da wani kima a wurin su sannan ka zo misali kana neman bukata a wurin shi zai zamanto shirka ne sau da iya abin da suka ɗauka kan cewa misali ana magana ne da gangan jiki mm. mun sun ɗauki wasu ayoyin alkur'ani masu girma sun fassara su kan yanda suka fahimta kan wannan asasan kuma suka ɗauki wannan etikadin na cin mm-hmm. asasan baya da ba su da amfani ba su shi kamar da za mu gani cikin bayanin cikin da aka bijiro da su mm-hmm. sannan mun ishara game da abin da ya shahi sharuɗa shi ma na ceto ijmalan kan cewa dole ne misali ya zama to kenan mutum baya sharka da Allah subhanahu wataala so da aya ta nuna hmm. cewa kenan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi hmm. wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha hmm. a karanci Allah subhanahu bai gafartawa idan mutum ya mutu yana shirka kawai kenan amma wanda ba wannan ba Allah subhanahu wataala zai gafarta daga cikin shi kenan ma'abutan kaba'ir haka na zo cikin hadisi manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wa alihi mm. shafa'ati na'ilatun insha Allah mm-hmm. man mata wala yushrik billahi shay'a Allahu akbar yana cewa cetona zai samu wanda insha Allah cetona zai samu wanda ya zamanto kenan ya mutu mm. ba ya shirka da Allah subhanahu wa Allahu akbar mm. ka kenan da mutum ya shirka wannan zai zamanto kenan ya rasa wannan sharuɗa. ita ce dai babban matsala shirka Eh na. sannan kuma daga cikin sharuɗa akwai watan kenan shahadatu shahadatain bi ikhlas mhm. zamanto zamanto kenan mutum ya shaida da shahada guda biyu da ikhlas watan mhm. kenan ya shaida kan cewa Allah subhanahu ta'ala. ba wani an bauta da gaskiya sai shi kuma ya shaida cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam mm. manzon Allah ne sallallahu alaihi wa mm-hmm. to idan yana da ikhlasi akan wannan to shikenan zai zama to kenan ya cancanci ceto kuma zai mm-hmm. shiga ya kammala sharadi daga cikin sharuɗan samun ceto wannan kuma da hadisin da shi annabi ke cewa shafa'ati liman yashhad Allah ilaha illallah mukhlisan na'am na ga wanda ya kasance kenan yana shaidawa da la ilaha illallah yana mai ikhlasi na'am yusaddiqu qalbuhu lisana mhm. wanda zai to kenan zuciyar shi yana gaskata abinda bakin shi yake wadewa wa lisanuhu qalba mhm. hakanan kuma halishin shi yana gaskata abinda zuciyar shi yake itikadi da shi can mm. kenan wannan kenan na da ya shahi kenan ah, ikhlasi mhm. to kenan wannan kalma mutum a haɗin ta ne saboda ikhlasi amma ba saboda riya ba ko kuma saboda nifaq mhm. wannan zai to kenan bai cancanci wannan sharaɗi din ba sannan mun ishara zama da ya gabata kare zaman to mutum yan adawa da jagororin Allah subhanahu wataala mm. jagoran addinin Allah subhanahu wataala mhm. eh, suna da hakkin wilaya akan mutum suna da haƙƙin so kan mutum Allah ta'ala wajabta biyayya a gare su mm. lazim ne mutum ya an shi addinin shi a kunsu to idan a madadin haka sai zamanto mutum ya kawo adawa gare su mm. da ma'anan nasu ba wanda muke cewa wanda zai kasance kenan yana da shi nasu bene yana mai adawa da jagororin addini Allah subhanahu wataala mm. to zai zamanto kenan ya rasa wannan sharaɗi na samun ceto saboda akwai hadisi shi ma daga al Sadiq alayhi salam yana cewa innal mu'min ah, la yashfa li hamimi na'am Allah shi mumini zai to kenan zai yi ceto ma abokin shi na'am sai ke cewa illa an yakuna nasiban na'am sai dai in ya kasance shi wannan abokin nashi nasibi ne wal azbillah mm. to ba maganan ya zamanto kenan ya samu ceto saboda yana adawa yana adawa da shi adawa da ahlul bait alaihi wasallam na'am duk wanda yake adawa da ahlul bait alaihi wasallam mutun nasibi ne mhm. kuma wannan adawa yana yin ta akan ya ya sani mhm. ba akan bai sani ba ba akan bai sani ba na'am yana yin ta akan ya sani kuma ya mhm. san cewa ba a adawa da su wannan zai zama to kenan ba maganin ceto ma'ana ya san cewar annabi ya yi wasiya da ya wasici da su eh. don da wannan ya watse da don wannan bayanan kuma yana adawa da su mhm. kaga kenan adawa sai kuma mu adawa ga addini gaskiya ne eh ba akan rashin sani ba eh, amma ana akan ya sani akan ya sani na'am akan ya sani mm. kamar shigen bayan da muka yi zaman da ya gabata kan cewa ko ya zalunce su misali mm. kamar wanda suka zalunci albert ko suka kashe su ko suka zalunce su mm, akan sun sani kuma da kadin adawa da su kuma suka kashe 'yan shi'ansu mm, mm-hmm. saboda su 'yan shi'an ahlul baiti ne to duk wannan za su kasance kenan sun rasa wannan sharaɗi na ceto mabiya na'am hmm. sanaki amin ya rab hmm. sanaki sha walau anna nasiban shafa alahu kullu nabiyyin mursal mm-hmm. wa malakin mukarrab ma shafi'u na'am ina cada da za a ce misali duk wani annabi wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko mhm. ya zamanto kenan ya neman ma mutum da yake adawa da ahlulbait alaihi salam ceto mhm. to da ba zai samu ba za a karbi ceton su ba a cikin haƙƙin shi hakanan duk wani mala'ika wanda yake makusanci idan da zai nemi ceton wanda ya kasance yana adawa da alubita alaihi wasalam to da zai kasance kenan Allah ta'ala bai karbi ceton shi ba saboda mm. watan kasantuwan girman zunubin adawa da alubita alaihi wasalam mm. akan basira akan mutum ya sani to ga kenan sharaɗi wannan shi ma daga cikin sharuɗan mm. da zai sa ya zamanto kenan mutum ya samu ceto ya zamanto kenan baya adawa da alubita alaihi wasalam hakanan kuma kada ya to shi mai mai istighfafi ne da sallah misali koyarwa ne suka nuna mutum ko da yana ya iman da Allah subhanahu wataala da manzannin Allah subhanahu wataala iman da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yana da wilaya na ahlul bait alaihi wasallam amma bai ba sallah muhimmanci na'am a gani so da yanzu mutane wani lokaci aka samu mutum bai damu ba kiran sallah yana zo ne mm. yana wasu harkokinsa ko kuma yana sallah din ba ta da hudurul kalba misali baya da wani tawajjuhi na musamman a mm. cikin sallan shi ko kuma yana wasa da wasu hukunce-hukunce na sallah da abin da ya kama da hakan mm. to zai zama to sauri ya gama sallah sai tashi na waje ko ya kama wasu harkoki na sallah kenan saku-saku da sallah yana daga cikin abin da za su sa mutum ya zama to bai samu ceto ba kaga kabira ne mm. to ya zama yana wasa da salama daga cikin kaba'ir mm. kuma wanda zai zama to kenan a halashe ya to ya samu ceto tunda misali eh, shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati ko kuma da mm. abin da ya zo cikin hadisan da makaranta amma duk da shi wannan ya hita da ma'ana na batun wasa da sallah ya fita da ban shi na'am saboda ga mutum dai an same shi da matsala wurin tsaye da sallah to komin shi ma za ka samu cewa na da matsala mm. idan kuma nan wurin ya gyaru shi ma din cikin iko Allah za ka samu sauran wata wurare sun ba samu matsala to shi sa mu ganin da imam binnan Musa bin Ja'far imam Kazim alaihi salam yana ba da labari yana cewa lamma hadara abi mm. al-imam Sadiq alaihi salam qala mm. qala li yana cewa lokacin da mahaifina alimamu sadiq alaihi salam mutuwa ta zo masa ya ce ma ya gami wata magana yana cewa ya bunayya mhm. yana ce ya kai dana mhm. la yanalu shafa'atuna man istakhafa bis sala la yanalu shafa'atuna man istakhafa bis sala ina cewa baya samun ceton mu mutumin da yake yin sako-sako da sallah tun da yake wasa ake istighfafa da sallah bai samun ceton mu mm-hmm. kaga wannan karar ne imamu ya bayyana wannan cikin wannan hadis zai zama to kenan ya yi taksisin dukkan hadisan suka yi bayani kan cewa mm-hmm. watan kenan wanda ya zama to yana daga cikin ahalul kaba'ir zai samu ceto amma mm-hmm. ban da wannan na makaram kamar Eh, yanayin wasa da sallah din nan eh. afuwan da watakila ban fita daga maudu'i ba eh, misalin mutum yana zaune a kiran sallah bai tashi ya ji yayi ba yana tunanin kamar tana da ɗan lokaci mai ɗan tsaye misali sallah azhar zuwa la'asar sai bai tashi yana zaune kuma an yi kiran sallah din sai bai tashi yayi ba saboda yana da ita itiqadin cewar tana da ɗan lokaci zai tashi je eh kaga wannan wasa za a ɗauke shi yayi duk wani ya iya shiga cikin istighfafi da sallah so daga nan ne zai zama tokiya mutum ya taka wata ya kama wata hanya na zuwa har ya zama to shedan ya gafalar da shi mm. ya zama to ya manta da sallah din ma kwata kwata daga nan daga tunanin cewa misali sallah tana da lokaci wanda yake muwassa mm-hmm. zai kai zama to ya shiga cikin lokuta na Karshe-karshe na sallah a karshen bai hankali zai ta zamanto lokacin sallah din ya hita ma saboda ya mance ko wani abin da ya kama da haka a lokacin zai sallah din to in ya sa a ya tuna kenan mm. to a yakin dukkan hanyoyin da mutum ya kama sannu sannu ya zamanto sun kai shi zuwa ga babban matsala eh, sosai eh, saboda aka ba sallah muhimmanci da mm-hmm. an yi kira ya zamanto mutum ya tashi sa za ka samu akwai wannan babban malami arifi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahma Ayatullahi Bahjat na'am yana nakaltuwa daga malamin shi na'am Ayatullahi Qadi na'am yana cewa ya gaya masa wani magana kan cewa duk wani makami wanda mutum yake son ya kai gare shi mhm. na ma'anawiyat na kusanci ga Allah subhanahu wata'ala mm. zai iya kaiwa gare shi ta hanyar yin sallah a farkon lokaci Allahu akbar na'am da mutum ya ji kiran sallah ya tashi ya sallah mm. in cikin jam'i ne to wannan kaga nurun ala nur gaskiya ne to duk wani makami na ma'anawiya ta zai iya kewa gare shi ta wannan hanya kawai Allahu akbar mm. ta da akwai hanyoyi da yawa gaskiya ne amma in mutum ya iltizami da wannan kaɗai zai kai shi zuwa ga duk wani makami wanda ake bukata a babin ma'anawiyat na'am ba kenan ba abu ne wanda ya kamata ya zama to an yi soko-soko da shi tun wasa da shi kuma mm, don hanyoyin da za su kai mutum zuwa ga gafala kuma zama to sun afkar da shi cikin rafkanuwa ko mance ibadodin Allah subhanahu wataala ya kamata mutum ya nesa da su gaskiya ne to wannan kenan sai kuma janibin karyatawa janibin daga cikin sharuɗan ceto mun ishara kan cewa duk wanda ya karyata cewa akwai ceto to ba zai kasancewa daga cikin wanda za a ceta da nasin hadisi ya ce man ba bi shafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lam tanalhu imam ali alaihi sallam yake cewa duk wanda ya karyata mhm. ceto na manzo sallallahu alaihi wa sallam mm. to wannan ceton ba za ta kasance ba kenan a gare shi ta same shi mm. ka karyata eh, haƙa'ik na addinin musulunci suna da hadari sosan gaske hmm, eh, wani lokaci ko da abin bai bayyana mutum ba hmm. eh, yana da bukatar ya tawakkufe ba ya hito ba sana cewa abu kaza kawai karya ne hmm, bai bayyana masa ba misali yana bukatar mutum ya yi bincike ya tambaya da sauransu kamin ya kai ga ainihin mutum ya kini game da wasu abubuwa amma kai tsaye cewa wannan abu kazan karya ne to zai zama to yana da khutura Allah ta'ala ya kare to wannan kenan game da abin da ya shahe ah, eh, sharuta na ceto da kuma abin da zai sa kenan mutum ya samu ceto mhm. mm, sai janibin abin da ya shahi ta wanda aka shigar da su mm. wanda akan ainihin al'amarin ceto kamar nan suna bayanin cewa sha'anin watan ceto wani nau'i ne na sa ya zamanto kenan janibin abin da ya shahi mujirmai watan kenan masu zunubi ya zamanto kamar wani karhin gwiwa ne mm-hmm. aka ba su na su ci gaba da abin da suke ma dama ana iya tikari da da ceto mutum kenan sharra'a ceto da kuma sa mutane su yi itikadi da shi kan sa ya zamanto kenan waɗanda suke mujirmai ne ya zamanto sun ci gaba da aikinsu da aikinsu eh. saboda ganin cewa kawai za a samu ceto mm. a duk irin wannan sakacin ana samun shi ana samu sosai eh. ana samu ga kuma zai zamanto kenan mutane sun ga cewa misali to a wannan kamar da kamar babin tuba shi ma mm. don da za ka samu ba suna da irtibati da juna janibin babin tuba ma akwai wannan mm-hmm. magana kan cewa misali shara'a su zai sa zaman to kenan mutum ya ya samu jura mm-hmm. ya ci gaba da sabon shi mm. da unanin cewa ai zai tuba mm. kuma Allah mai karban tuba ne ko kuma zai samu ceto eh, Allah zai ceto ai annaban Allah za su ceto ai kuma misali a imma za su ceto irin wannan bayan na'am to shine lubbu ɗayan ishkalin ke cewa inna tashri'a shafa'a يجر إلى التمادي في الإسيان واستمرار المجرم في جرمه وعدوانه رجاء غفران ذنوبه بالشفاعة نعم cewa kenan shari'a ceto shafa'a yakan sa ya zama to kenan masu sabon Allah subhanahu wata'ala sun dage akan sabonsu kuma ya zama to masu kurakurai ya zama to kenan sun yi mm. istimrari akan kurakuransu a cikin laifukansu mm. a cikin ƙetar iyakansu da suke yi eh, saboda kwaɗayin cewa misali akwai gafaran zunubai ta hanyar ceto. Mm. wannan shine ishka to amma idan mun duba za mu ga kenan duk wanda zai zai faɗi wannan magana ɗin mm. zaga cewa bai iltifati zuwa ga bayanan da suka gabata ba na cewa misali wane ne wanda ya cancanci ceto mm-hmm. sannan kuma ta ya zai zamanto kenan ya cancanci wannan ceto ɗin sannan kuma bangaren abin da ya shahi athar da kuma falsafa da kuma hikma na tashri'in ainihin waton shafa'a zai zama token duk wanda zai zo da wannan ishkal din zai zama token ya ga falsa wannan janibi domin suna cewa inna shafa'ata bai mafhumi al-islami تعتبر نتيجة لنوع من العلاقة بين الشفيع والمشفوع له kamar bayan da ya gabata jani muna bayanin falsafan shafa'a kan cewa ita shafa'a da mafhuminta na musulunci ana iya tibaranta wata natija ce ga ainihin watan nau'in alaƙar da da kwai tsakanin shafe watan mhm. kenan su waliyan Allah wata ala kenan wal mashfu lahu da kuma shi wanda za a nema mace ceto mhm. natijan alaƙan da da kwai tunda mai magana kan cewa Eh, falsafan ceto yana da kuma hikiman da adda a ciki shine cewa misali akwai jahannabin kiyaye alhaka ma'anawiya wadda adda tsakanin shi wanda za a ceta da kuma jagorori na addinin Allah subhanahu wa na cewa yana itikadi da jagorancinsu su mm. akal sannan kuma amma duk da shi yana aikata wasu zunuban suka son a cikin kaba'ir mm. to wannan alaƙar da addakwai tsakanin shi na imani da jagorancin su akalla bai yanke ta ba mm. to samun ceto zai zama to kenan natijan wannan alaƙar ne da babu wannan alaƙa din to da ba maganin ceto tunda ba zai cancanta ceto ba mm. wanda zai zama zamanto kenan kamar maganan nasibi ba zai ba zai samu ceto ba wanda yake adawa da jagorun na ahalbaita alaihi musallam ba zai cancanci ceto ba mm. ne idan har bai bai adawa da su ya iya itirafi da jagorancinsu mm. zai cancanta ko ba zai cancanta ba to zai zama to kenan wannan cancantan mm-hmm. natija ne na nau'in wannan alaka da haddakwai tsakanin shi mai ceton da kuma wanda a ceta سنجد سكيتشا وهذه الألاقة مرهونة بإذن الله تعالى آه، سنن كما إتوانا ألاقة ذات قصن تيكينا تاجن جنن إذن الله سبحانه وتعالى ونظرا إلى هذه الألاقة آه، كان أصل الشفاء رادعا عن ارتكاب الذنب نعم لئلا يخرج عن إطار قابلية الشفاعة kenan zai zamanto kenan nazari ya zuwa ga ainihin watan wannan alaka din to zai zamanto kenan ita asalin shafa'a za ta kasance kenan tana daga cikin abun da za su zamanto sun tsawatar da mutum daga irtikabin zunubi da kuma aikata zunubi saboda yasa kare zamanto kenan ya ta ya hita daga ha'ira. Mhm. wannan kabaliya na samun ainihin watan wannan cancanta na eh. samun ceto haga hmm. ne sau da aka fal itiqad bi shafa'a mhm. mani'un an irtikabil ma'asiya hmm. la annahu tashji'un alaiha shi itiqadi da da ceto yakan hana mutum ya zamanto ya irtikabin sabo mhm. ba wai yana shaja'awa mhm. tunda ai mu bayanin kan cewa misali rashin sharra a ceto zai sa ya zamanto kenan mutum ya ci gaba da yan zunubi mm. ya ceto tun da ba wani maganin ceto kuma ya riga ya kama wannan hanya din to na ne ma ya sa ya zamanto ya kiyaye sauran alakan shi misali da jagoran addinin Allah subhanahu wata'ala ko mm. kuma kiyaye wasu dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya san ba wani maganan ceto ma dama yana akan kaba'ir mm. to ya san kuma kuma shi wuta ne to zai ci gaba ne mm. to amma da yana itiqadi da shafa'a din mm. to zai zama to kenan wannan ya hana shi ci gaba gaskiya ne ka kenan wanda zai zo da irin wannan ishkal din bai iltifati bai zuwa ga abubuwan da aka yi bayani akan su kenan tamaman za mu iya ganin kenan akwai sabanin ah, game da wanda yake itikadi da shafa'a da wanda bai itikadi da ta mm. so ishkalin su akan cewa yana sa ya zamanto masu laifuka sun ci gaba da laifinsu ko kuma ya shajja a masu sabo kan yin sabon Allah subhanahu wataala yana tahiya ne akan wanda ba itikadi da ceto amma wanda yake itikadi da ceto mm-hmm. ba ya istimrari akan zunubai hakanan bai istimrari ba zai ci gaba da sabon Allah subhanahu wata'ala ba saboda akalla zai ji tsoron kada ya zamanto kenan wannan alaka da kuma wannan abin da zai bashi cancantan samun ceto ya to ya gushi sannan kuma wasu suna magana kan cewa cewa bijanibin iskalatin a suka tarra suna cewa ina shafa'ata la ta tanasab ma al'adalin ilahi to suna cewa ceto babu tanasab tsakanin sharra a ceto da kuma adalci na Allah subhanahu wa ta'ala na'am insha Allah da kusan bi muke da shi mana to akalla bari mu yi bayanin iskal din so na'am zai zama to jawabin mun bar shi zuwa kamar suna cewa ceto ba ta da tanasub da adalcin Allah subhanahu wata'ala tun ba ta daidai da adalcin Allah subhanahu wata'ala ba saboda suna cewa iz kaifa tanju ta'ifatun min ahli al-ma'asi min al-azab al-ilahi bi shafa'a wa taqa al-ukhra fi makhalibi zalika al-azab ya za a samu kenan wata jama'a daga cikin ma'abuta sabo ya zamanto kenan sun samu tsira daga azaba na Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ceto alhali kuma sai a samu wata al'umma kuma wata jama'a kuma zamanto kenan ita ta afku mm. a cikin ainihin watan wannan azaba din ala otabar hadha tamiz mm. munafiyan li'adlillahi ta'ala shin wannan bambanci ba a ganin cewa misali ya yi karo ko kuma ya saba da adalci na Allah subhanahu wa ta'ala hakanan kuma suna bayani wannan ishkalin da wani ma'ana misali suna wa qad yutra hadha sual bi sigatin ukhra fa hmm. yuqal da wata siga ma'ana tarmu in kana al-iqab ar-rabbani al adlan idan fa talabu awliya illahi shafa'a hmm. ta'tilun lil adl na'am wato idan ya kasance kenan hukuban Allah subhanahu wata'ala ga masu zunubi shine ainihin adalci na Allah subhanahu wata'ala hmm. kenan zai zama to kenan neman waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ceto ga ma'abuta mm. zunubi zai kasance kenan kamar an attala adalci na Allah subhanahu wa ta'ala kenan kenan adalci Allah ta'ala ba zai gudana ba subhanallah eh wannan shine iskal na suka mm. lokaci ya mun eh lokaci yayi eh. mm, insha Allah mun samu lokacin bayani insha Allah sai sati mai zuwa ma dora a inda in kuma yanayi ya ba ba a samu kiran wayoyi ba to insha Allah ma ɗora a inda masha Allah to masu kallon mu eh, da fatan dai Allah ta'ala ya amfanar da mu eh, karatuttukan da muka ji kuma mun kawo kan gaba da za mu sake komawa hutu na rabin lokaci idan mun dawo za mu buɗe layukan wayan mu domin ku kira kuma ku ba da gudunmu a cikin shi wannan shiri sai ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu to salamu alaikum masu kallon mu barkamu da sake dawowa daga hutu da muka tafi kuma yanzu mun buɗe layukan waya eh, za ku iya ba da gudunmuwa kuma idan kun kira ko kuma tambaya akan abubuwan da malam ya mana bayani a wannan zama kenan insha Allah kafin kiran naku za mu shiga sakonnin da kuka turo mana to muna tare da waya a kan layi kenan salamu alaikum malam muhammad al'amin barka da kokari ina gajiya alhamdulillah ya ibada to alhamdulillah an yi sallah lafiya alhamdulillah shek mustapha muna muku da eh, mana da gaisuwa da allah wajen shek fadar mafiya ma za a sake da muku fatan alheri to masha Allah malam yana ji yana amsa kuma a akar makallawo afuwan da yake ana magana a kan ceto ne a ranar lahira mhm. kuma ya zo a hadisi cewa shahidi ma zai ceto a ranar lahira so na ji wani malami yana karanta wani hadisi cewa duk wanda ya mutu da wulayan ahalul baiti ya mutu shahidi ne na'am ban ko kuna jina ba ma muna jin ka malam muhammad to na'am to shi wannan shahidi shi ma kamar yadda aka yi alkawari za a ba da ceto mutum dubu saba'in a wanda ya samu shahada fi sabilillahi shi ma wanda ya samu wannan shahada din a bangaren doyen ahalul baitin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin wanda za su samu wannan ce a ba su ceto ne su yi ceto ina so ma lai kara mana aski ban sani ba ko tambayi eh, bayan ta ce ne kuma tambayi ta fata malam ya ji kuma mm, Allah ta Allah ya samu a ceton manzan Allah da Imam Ali alayhi salam ilahi amin ilahi fatan za ku tashi lafiya to masha Allah muna godiya malam Muhammad al-Amin na'am to to mu na farko ya fito daga wani bawan Allah ya ce assalamu alaikum warahmatullahi malam mai gabatarwa malam mustapha ina muku fatan alkhairi allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma muna jin daɗin wannan shirye-shiryen naku daga naku ibrahim salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am da wa muke tare akan layi alhaji abu talata mafara zamfara to alhaji abu talata mafara bismillah muna jin barka da aiki ina gajiya ya al'amura a kai mun da babban bakanmu malam haruna allah saka mai da to insha allah malam yana ji na ina da yan tambaya ne guda biyu haka ɗaya tambaya da sai kuma ƙarin neman bayani ya ka to bismillah dangane da al'amarin sallah da aka ba da dan an akwai don tsoro ga al'amarin da malam ya da dangane da wani aiki sallah malam ina su malam ya dan ƙara yin bayani abubuwan da yan mutum yana shi yau kana sallah kuma akwai abubuwan da kuma su yan mutum ya yi su uzuri sannan sai tambaya ta tambaya ɗin dangane da al'amarin ciki ma'ana tambayar ta farko bata fita ba sosai a lajabu. na'am tambayar ta farko na'am ina sun malam da Allah ya ƙara yin bayani dangane da al'amarin da haka al'amarin sallah eh walakanta ta bayan da yan mutum ya yi dalilin ta hawan ne walakanci ne kuma ya wulakanta sallah mm-hmm. eh, na'am na'am insha Allah ka wannan ko eh mun ji to sai na biyu to bismillah dangane da al'amarin ceto mala. to al'amarin ceto gaskiya ne su malam yana farawa ne tun daga hamsar rai har zuwa kabari har zuwa ranar kiyama ko ku gaba ɗaya ceto ci dai ranar kiyama ne yake faruwa. to to to to wannan ma tambayar ta fita sosai insha Allah kuma malam ya ji ko zai yi bayani to insha Allah muna godiya sosai malam kun ji tambayar sa mm. alhaji abu daga talatan mafura mm. masu mutane masu bulakanta sallah eh. Eh, sosai da sosai sannan kuma sai maganar ceto zai fara daga barzakh ne ko ko har zuwa mm. tashin alƙiyama to muna tare da waya assalamu alaikum assalamu alaikum to daga dukkan alamu ta yanke to idan mun samu dama kamar in ya rage yan mintunan karshe sai mu ba da amsa mm. na insha Allah to assalamu alaikum na'am salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke tare na'am to mala abdullahi gwarmai bismillah muna jinka eh muna jinka amma kaɗan kaɗan haka a rage sautin tv a rage sautin tv sai a ji mu waya Allah ya saka da alheri Allah ta Allah ya duk da tuka kuma sun Ibrahim ya kuma alheri da shi to ilahi ilahi amin mm. ilahi amin na'am to masha Allah to waye sa dai bata fita ba sosai kuma har ta riga ta yanke haka to insha Allah to akwai sakon da ya shigo daga fatima bilal ta ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina gaishe da ku da kuma dukkanin ma'aikatan alwilaya tv hausa allah ya saka da alkhairi muna jin daɗin shirye-shiryenku da fatan za ku tashi lafiya mustapha abdulsamad kano ya ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina gaishe ku ina yi muku fatan alkhairi fatan za ku tashi lafiya na godiya na'am sai saƙonmu na gaba da ya fito daga lambar da ta ƙare uku uku hudu biyar ya ce allah ina neman a taimaka min a sani a gurup ɗin alwilaya tv hausa to masha allah masu kula da al'amarin za su duba to kusan Allah kusan sakonnin namu kenan da suke a hannu yau sakonnin ba su shigo da yawa ba to ban sani ba an dan samu tsagaitawa waya ko za mu dan fara rage ba da amsar waɗanda eh. to akwai wani ma a kan layi salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da muke tare a kan layi Suleiman daga nan Kaduna. To Malam Suleiman bismillah. muna jin ka bismillah to masha Allah ma mun ji daɗi sosai mm. na'am masha Allah to masha Allah ma Suleiman mun ji daɗi sosai Allah ya saka da alkhairi mm, Allah ya saka da alkhairi muna godiya na'am na'am to insha Allah to akaram kallah na dawa gare ku tunda an dan samu tambayan da shi wannan dan uwan yayi mm-hmm. game da abin da ya shafi wulakanta sallah ko kuma istighfafi da sallah na'am eh, mu isharar da muka yi kan cewa daga cikin sharuɗan ceto ya zama to kenan mutum baya wulakanta sallah bai wasa da sallah bai sako-sako da sallah mm-hmm. ah, kuma hadisin alimamul kazim alaihi salam wanda yake cewa alimamu sadiq salam a lokacin da mutuwa ta zo masa ya faɗi wannan magana kan cewa mutum da yake wulakanta sallah baya samun cetonsu subhanallah kenan don abin da zai hidda mutum daga da'iran samun ceto mm. zai zama babban zunubi ne ba shakka eh, kamar kenan ya sa mutum da yake shirka mm. da kuma mun ce mutum da ya mutu yana shirk ba zai samu ceto ba misali mm. kaga kenan zai shigar da mutum a da'iran waɗanda suka mutu suna shirk kuma wanda akan wannan asasin ba za su samu ceto ba mm. kaga kenan babban al'amari ne mutum ya zamanto ya rayu yana itikadi da Allah da manzo da imma na ahlulbait alaihi musulam karshen ta ma yana itikadi da jagorancinsu yana ganin shi mabiyansu ne mm. amma sakamakon yana wasa da sallah zai zama to kenan ya rasa ceton sauran kiyama mm. sadakar zai kasance ba shakka babban zunubi kuma wanda ya kamata ya zama to an nisanta mm. eh, sai kuma tambayan shi na biyu game da eh. yaushe zai kasance wannan ceto tun harkun bayani mun ishara kan cewa mahallul kalam wanda muke magana a kansa mm. ceton ran kiyama mm-hmm. mun istilali da wannan aya eh, cikin suratul baqara wanda ya nuna kenan da ranar da zai zama to kenan ceto ba zai amfani watan ceto masu ceto ba zai amfani mm. su masu mm. shirka ba ko kuma masu manya-manyan zunubai misali to zai zama to kenan ranar kiyama ne ake magana ba ana magana ba ne misali cikin duniya mm. yau ma la tajzi nafsun an nafsu shi'an wala min ha shafa to ka kenan ba yana magana kenan wani rana ne wannan kuma wannan mm-hmm. ranan kuma wannan zarfa ɗin da yake magana mm-hmm. ranar kiyama ne ba maganan duniya ba ne na'am abinda zai ba mutum taufikin ya zamanto ya samu kyaukyawan cikawa a lokacin ihtidar mm-hmm. ko kuma abinda zai zamanto kenan ya bashi taufiki ya kubuta daga shada'id da kuma ahwal na rayuwar barza hmm. wannan wani abu daban ne amma maganin ceton da muke magana a kan shi na maganan hmm. kenan wani tashin kiyama kamar da ya zo nassin shi zo cikin hadisai daban-daban hmm. shafa'ati eh, li ahlil kaba'ir min ummati yawmal qiyama in tashin kiyama mhm. wannan kenan a takaice na'am sai muhammad al-amin shi ma dai kamar shigen wannan tambayi ce muhammad al'amin daga fadar masoya manzon allah yawa eh. eh, shi yana magana kaman mm. shahidai koyarwa da suka nuna nan mm. shahidai za su yi ceto mm. mutum ko dubu saba'in haka dogagen eh. ana maganan shahidi kai tsaye abin da yake tabadar mm-hmm. a kwakwalon mutum shine wanda aka kashe a filin daga kuma saboda allah subhanahu wa ta'ala aka zubar da jinin shi wannan shine mafi ainihin watan bayanan sifa na ainihin watan shahidi amma wani lokaci zai zama to mutum ya wasu ayyuka mhm. ko kuma misali a ba mutum guba mhm. a shahadantar da shi ko kuma shi ma dai kisa ne mhm. ko kuma a harbe shi kaga kisa ne ko kuma misali kan bayan da yake cewa wanda ya mutu akan son ahal baita su rayu sun ishara kan man mata ala hubbi ali muhammadin eh. mata shahida mm. ire-iren waɗannan mm. ba ko wanda ya mutu misali a fagen neman ilimi misali don ana ba su wannan misali ladan shahidi eh, to lalle zai zama to kenan akwai bambanci cikin masadik din na'am kamar eh, wanda aka kashe darajojin shi wajen yin jihadi da eh, Allah na'am da kuma wanda shi kuma ya mutu ne da san ahalul zai zama to an ba shi dai wannan ladan amma akwai bambanci ya eh, sosai to haka kuma zai kasance kenan akwai bambanci wurin adadin wanda za a ce ta misali karamin abin da adadin da za a ce ta mutum talatin misali mhm. za a ba mumini haƙƙi ya zama to ya ce ta daga cikin wanda yake son ya ce ta mhm. to kaga shi ma zai kasance darajoji ne hmm. duk yanda darajar mutum ya daga Mm-hmm. adadin wanda zai ce ta zai zama to kenan shi ma zai zama to ya daga kenan akan wannan asasin ne mm. to masha Allah to da fatan dai waɗanda suke tambayoyin sun ji amsoshin su yanzu sai yan sakonni guda uku to mun samu waya assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum to dai da yake ba sa jin na'am to insha Allah to akwai saƙon da ya shigo saƙon ya ce assalamu alaikum saƙon gaisuwa daga mujahid malam ya ce assalamu alaikum a wilaya tv hausa ina muku fatan alkhairi tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to muna godiya eh, malam mujahid assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah sheikh mustapha tun malam muhammad ya da sake dawowa hmm? muhammad alamin ne dama akwai bayanin da nake so in kara da allah na'am to bismillah da allah ina so ka gaya wa malam a taimaka a ƙara jan hankalin yan uwa Mhm. wato akan abin da yake faruwa ga 'yan uwanmu na falastinu mhm. abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yanzu abin ya kara ta'azzara mhm. wato ana ƙara kashe 'yan uwa kullum kuma dai har yanzu mu a matsayin mu na musulmi abin da ya kamata mu nuna na ƙoƙari na sa'ayin da ya kamata mu yi wajen taimaka musu wato da mu da sauran kasashen musulmi ba a yin abin da ya kamata mm. da Allah muna roƙon malam ya tsaya falastinawa da addu'a kuma ya kira ga yan uwa a taimaka ga addu'a Allah ta'ala ya warga da kasar Isra'ila kuma Allah ya taimaki yan mu musulmi na Falastinu insha Allah da fatan Allah ta'ala zai ba su nasara kuma Allah ya ba wa musulmi nasara a diyan da suke na'am insha Allah Allah da halin Allah amin to malam ya ji bayananka insha Allah azim to na sai saƙonmu na gaba da ya shigo eh, daga usman ayuba ya ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina gaishe da ku da mai gabatarwa malam mustapha da kuma sheikh haruna abdulsalam allah ya saka muku da alkhairi na'am insha ah, malam kuma yana amsa gaisuwa to malam na ce kamar da eh, yanayin shi eh, malam Muhammad Al-Amin yake abubuwan da suke faruwa eh, sanannun abubuwa ne sosai da sosai mm. ko ba komai dai al'ummar musulmi yanzu tana cikin mm, ah, yanayin alhini da irin abubuwan da kasar isra'ila ta kewa ga falasinawa to malam mahmud Al-Amin ya dan yi isharori ya da mm. wasu abubuwa addu'a da sauransu a kara jan hankalin al'umma haka ne mm. lalle wannan wazifan kowane musulmi ne ya zamanto duk inda yake a duniya mm. idan an taba dan wan shi musulmi ya zamanto mm. ya ji shi ma kaman an taba shi kuma ya nuna damuwan shi akan haka ah, sannan kuma haƙƙin mumini ne akan mumini ya zamanto yana masa addu'a don halin da ya samu kanshi a ciki sannan kama da abin da ya shahi kadiyar mazlumiya hmm. na falastinawa lalle ba shakka musamman yanzu wannan kwanuka din zamu iya ganin abin ya tsananta sosai hmm. amma ba shakka nasara yana tare da waɗanda ake zalunta hmm. Allah subhanahu ala yana goyon bayansu sannan bayan Allah subhanahu wataala managarta suna goyon bayansu su wannan shine abin da duk wani mumini ya kamata ya zamanto kenan ya kamata ya zamanto ya sifanta da shi kuma ya zamanto ya ɗauka a matsayin wazifan shi haga imam ali alayhi salam yana cikin wasiyan shi ma'ayansa 'ya'yansa imam hassan imam hussein alaihi salam mm. yana cewa wa kuna zalimi khasman walil mazlumi auna mm. ce ku kasance kenan masu husuma da azalumi sannan ku kasance masu taimakon mazlumi a ganin wurin wannan kalmomin suna da itlaƙansu mm. ba misali mazlumi ba wanda zai kasance misali dan shi'a ko mazlumi wanda zai kasance musulmi mm. tun da aka samu mazlumi ya zamanto eh, kai mai taimakon shi ne mm. duk inda kuma ka ga a zalunci zamanto kai mai husuma da shi ne tun ka hana shi ya zalunci iyakar hinka to wannan kenan ya nuna mana wannan kadiya ta palestino mm. ba kadiya ba ce misali ta larabawa ko ta wata ƙasa daban kadiya mm. ce ta musulunci kuma kadiya ce ta abin nan mazlumiya mm. na su palestina wanda ya kamata ya zama musulmi ya goyi bayansu sannan haramtaccen kasar isra'ila ita ma ya kamata ya zamanto musulmi ya nuna abin nan barantan shi da gari kuma ya zamanto ya nuna ke ya shiga wannan haramtaccen abin da kuma adawa da su da hana su zaluncin da suke mm, da ta hanyar da yake iyawa mm. wannan wazifa na kowane musulmi muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kawo karshen wannan mazlumiya allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mazlumiya a duk inda suke a wannan duniya din mm. allah subhanahu wa ta'ala ya kawo karshen zalunci da masu yin zalunci allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da addininsa Allah ya ta bayanan Imam Sahib al-Asr zaman Hajji Allah ta'ala wa sharif. Ilahi amin. To masha Allah muna godiya sosai. Allah ya saka kai Da fatan Muhammad al-Amin ya eh, wato wannan dan ishara da yi mana wato malam ya gabatar kuma insha Allah Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi. Eh, yanzu akwai kafin lokacin ya kare akwai 'yan sakonnin da aka dan tuturo zamu gara karantawa. akwai wani bawan allah da yake tambaya assalamu ah, alaikum wa rahmatullahi shin ceto ranar tashin alkiyama zai zamanto cewar kamar mutumin da ah, mana ya mutu to muna tare da waya kafin karanta saƙon nan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am salamu alaikum yawa kuna na magana ne aliyu mustapha daga zauba Fata sabon garin zaria to masha Allah mala Ali mustapha bismillah dama na kira ne nan domin ne muku fatan alkhairi to masha Allah mala Ali mustapha muna godiya wallahi sai mun gode masha Allah to mana. to kusan akwai sakon guda ɗaya da aka turo kuma dai ba za mu samu damar karanta shi ba saboda yanayin lokaci da ake nuna mun mm. ya riga ma ya ƙare sai dai a yi haƙuri insha Allah za mu duba sakon mu da yake tambaya ce in Allah ya kai mu mako na gaba sai a abin nan ɗinta. insha Allah karam kallah muna godiya sosai eh, muna amsa muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi ah, Allah mai da ku gida lafiya sosai to masu kallon mu da yake lokaci ya riga ya yi mana halinsa a nan za mu tsahirta za mu ban kwana da ku sai Allah ya kai mu mako na gama a madadin Sheikh Harun Abdulsalam da ya mana bayani ni Mustapha Said Ibrahim da na jagoranci shirin nake ban kwana da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.